ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يودي ثلاثين جوتن غوما وتن شوال هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ديا لدى أربعين دبقوه Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratu ala tafsiru suratin nisa, aya kuwa za mu tashi ta arba'in da hudu zuwa da biyar zai yi da shida. Farawa alamtara na oto nasibar. min alkitabi ya lallahi, ko kuma ya mai sauraro baka gani ba ai ka ga zuwa da wa'annan ma'abota littafi an ba su wani abu na ilimin littafi abun mamaki abun ban haushe istaruna dalala sun karɓo bata suka bar gaskiya sun bar bata hmm, na dalala sun musanyo bata suka bar gaskiya wa yuriduna kuma su ma so kuke an tadillu sabila ku ɓata. duk yadda za a yi ku saki hanya ku zama irinsu to fa suna bi da lalama da tsiya wallahu a'lamu bi a'da'ikum kai Allah ne ɗai ya san makiyanku. wa kafa billahi waliya Allah ya isa mai gida Allah ya wadatar da mutum in ya kama shi a matsayin mai gidansa wa kafa billahi nasira Allah ya isa mutum mai taimaka masa ka riƙe Allah mai gida ka riƙe Allah mai taimakonka shikenan dukkan komai wani yayi ka bar shi اتخاذ الأسباب كيس من الذين هادوا تاقف دقى يهودا ون أقوي وإن يحرفون الكلمة سكن جوية زنسي أما واضعه دقى إليه دقى ويقولون سمعنا وعصينا سو ولا أجل mun ji duk abin da kake yi faɗi kuma mun bar duk abin da ka faɗi sun tsaya sun ji kuma sun saba kaga kenan sai sauran annan duniya masu cewa fa'ati na bi mata iduna mun ji ka sarai kuma mun saba saboda haka nan in kana da abin da ka yi sai ka yi wasma gaira musma'i ka ji ainihin kuma Allah kaɗi ba ka ganewa kada ba ka je ko kuma a ce ka saurara ba kai ku ba a ji naka ba kai dole ka ji mu muna magana mu kana magana ba ma sauraron ka ina sai suka koma wata wani hanya wai ra'ina ka jira mu jira mu jira da kanta mana in ji malam ra'ina amma ba shi suke nufi ba ra'ina da yaran su zagi ne kukun zagi kamar a ce mana yi mana wauta kamar in ba haushe ne tashi sharri sai ce maka sa shi ko yana nufin san can da zango kaga ba daidai ne ba ba san musulmi da wannan ba in za ka zagi ba yahudai ko za ka kafiri fito ka zage shi kawai تمام يبقى يسد ذاك جيسي كي بس هو نكاد جيه آه. وكنا بس أوه فما مينا تها كنا سجي أيني وراء إيدا ليم بألسنتهم سنجوي كلمة نيد هرشن وطعنا في الدين دسوكا الدين ولو أنهم قالوا سمعنا يوم da cewa suka ce mun ji wa ata'ana badalan wa asaina wasma jiramu ma'ana ji maganganu mai wasma ka ji maganan da za mu faɗa maka wanzurna ɗan jiramu lakana khairar lafa. wannan da ya fi a gare shi wa aka kuma ko a magana ya yi daidai walakin sai dai wa'annan mutane la'anahumullah bi kufrihi Allah ya tsire musu saboda kafircin su sai ne ba yahudi irin wannan mai irin wannan lalata ibada ne domin tunda Allah ya tsine masa duk mutumin kirki a duniya ya tsine masa don dai mala'iku tun sun tsine masa annabawa duk sun tsine masa لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وكذلك على لسان محمد جاشنا لعنهم الله بكفره فلا يؤمنون باسا إيماني إلا قليلا sai kaɗan إن kaɗan ɗinnan imanin كوكو سوني دي أمتاني su ne dai wannan su ne guda uku suna da bukatan kwankwance bayanin da ke ciki a wajen malam yake sharhul kalimati alam tara alam tubsir ay istifhamu inka ka riga ka gani bi qalbika aw ta'lam ko kasani da iliminka nasiban hazzan wa qistan wani gutsure na ilimi yastaruna dalalata ai al-kufra suna sayo kafirci suka musanya kufir kafirci bil imani da imani al-a'da'a Allahu ko wallahu a'lamu bi a'da'ikum su wane ne ada jam'u aduwi wa huwa man yaqifu ba'idan anka shi ne wanda zai tsaya nesa da kai ya wadda ka yana neman cutar da kai shi ne ado baya kusa da kai yana nesa da kai ta inda in ya haɗa maka ma abun da ya haɗa maka to ba zai shafe shi ba ya fashe sai dai shafe ka kai kaɗai ya wadda ka. wa ya yakrahu naf'aka yana tsoron ya taimake ka da wani abu to wannan sai akwai mutane masu adawa irin adawan yahudawan don haka ta'arifin al'adu al'ajam'u adu wadda وهو من يقف بعيدا عنك يود ضرك ويكره نفعك kaga dalibai wannan a ne bi igiya a ɗaure shi ɗaure ma'anawi a sashi a cikin turani ya aje duk inda aka ce a ada'u duk inda aka ce adu to haka amma kalman ta yi nauyi a ce wani dan adawa na ne ana dai wasa da ita amma dai bata dace sosai ba hadu ai ai yahudu kila lahum yahudu dalika liqaulihim inna huduna ilai mun tuba zuwa gare ka ai tubna wa raja'ana mun dawo daga cutar da muke da cutar da kai da muke mun bari yanzu kalman yuharrifuna al-kalima at-tahrif shine al-mailu bil kalam juya magana a juya wa mutum magana sanda abin da ya faɗi sai a juyar da ita ko kuma an sani sarai ga abin da yake nufi sai a juya magana amma ma'ana. إلى معنى باطل لتضليل للتضليل الكلمة الكلام وهو كلام الله تعالى في التوراة سنة جوية واسمع غير مسمع أي اسمع ما تقول لا أسمعك الله معنى كجي abun da kake faɗi wanda sai dai kai kai magana ka gane da kanka so babu ruwan su la asma akallahu ka gane du'a'i ne kada Allah ya gane da kai ba wa hadha kufru minhu sarihu wa ta'nan fi ad-dini أي سبهم للرسول صلى الله عليه وسلم taanul a'zam shine suka mai girma fiddiri da wannan ne musulunci ya yanke hukunci a da duk wanda ya zagi manzo Allah sa kisa asarin wannan ya littafi musamman ma wanda ya kunshi waɗannan bayanan kuma littafin na da girma asarimul maslul ala shatimin rasuli girmansa ya kusa girman tafsirin wannan irin na hannunku ya kusa girman sai dai bai kai ba eh. to saboda haka nan akwai wannan dama takobi ne zararre ga duk wanda ya zagi manzon Allah hukuncin sa kisa ba na jiran wai wani yadda ba ka yadda ko kakka yadda haka nan Allah ya yanke hukunci daga can wanzurna ai wa amhilna shi hatta nasma'a wa fa nafhama أقوم أعدل وأصوب لعنهم الله بكفرهم أي طردهم ألا يا فافريسو يا قوليسو من رحمته يقوى جمعية أكا قوليك أي رهد على نونك تو يا يا الله يقولي مسدق رحمة الله يا قولي يهود كان غررون يهود وأبعدهم min hudahu ya nesa tasu daga shiriyarsa bi sababi kufrihim bi rasulillahi sallallahu alaihi to dai wannan shine bayanin wasu kalmomi na cikin ayoyi zai taimaka in an tashi neman bayanin ayoyi ma'anar ayati ruwiya an hadhihi ayati nazalat fi rifa'ata بن زيد بن التابوت أحد عظماء اليهود ta sauka ne ko kuma آيوين ina ga guda uku ne ma gaba ɗaya sun sauka akan wani bayahudi da ake ce masa rifa'a ɗaya ne daga manya manyan yahudawan madina domin sun taso daga inda suke labarin manzon da za a aiko nan ne wurin hijirarsa suka zo suka tattaru a wurin sai gashi suka kafirce masa kana idza kallama rasulullahi ya kasance in yayi magana da manzon Allah dawwa lisadahu sai karkatar da harshensa ga abin da zai faɗi ga abin da yake nufi da magana ai kaga menene akwai wani wani sara nan da suka dako ah, ina ga ko bai kama da wannan ba sai a ce maka an ah, kace me kace sai su ce menene burama gwara nan ayan adana wannan saran kau an kai magana kada sai su yanko mana magana sai su ce maka sai su fashe maka da dariya eh eh haka suke faɗi suka zo su kuma addini suke wanda ma wancan a ce yara ne saboda haka nan wannan sai in juya magana ya zagi manzon Allah aka kace wa qala haka ifadi shi rifa'a ra'ina sam'aka ya muhammad hatta nafahamaka Ka ga ra'a ra'a ra'a abin da yayi kama da da larabci kiyayewa ka kira mu alhali a yaren su zagi ne ra'ida sam'aka ainihin ka yi mana wautan saura jinka ya muhammad hatta na famaka kuma ana fil islam daga nan ya sauke musulunci wa'abahu فأنزل الله تعالى هذه الآيات الثلاث إلى قوله فلا يؤمنون إلا قليلا حيث توبان سئنا دوهلا حيث هبه شكا يهود يهود توبا بابو حيث كتن ne masu يهي كما دبابو wannan ko yana nuna maka wani abu yana nuna dai kai ba wasu dai kawai ko asalin wani addini mai ƙarfi tare da shi ya sabar ce wa hadha sharhuha qawluhu ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yastaruna dalalata sukan musanyo bata wa yuriduna an tadillu sabila su juya maganan yana son ku bata ko dai ku dinga yin irin nasu ko kuma su juyar da maganan ku ɗauke ta a sai mu kalli na haru ɗin ai jumlata yashtaruna wannan jumlan yashtaruna ane fi mahalli nasabi haliyya hiya بدميمة, bidamimati jumlati utu nasiban. wannan ɗin da aka ba su su ne yastawruna gashi an ba su ilimi amma suna musanyo kafirci da imani min alkitabi fa yakunu masarul ajabi sai ya zama abun da ya janyo mamaki alam tara alam ta'jab fi nafsi sami'i لأن استراء العالم استر... لأن استراء العالم الدلالة malami ya karɓo ɓata da mamaki. Ya san ɓata ne sannan amma saboda hasada kawai ya gwammace ya koma ɓata. Amurin ajibun bila shakke. To wannan kenan ya san ɓatan ya san illan ɓatan amma ya yi. Shi ne ai ma'anan aya, alam yantahi ila ilmu kashin bai zo saninka ba bala ya zo. وإلى علم أصحابك جسمي متى ما يحملكم على التعجيب تعجب إنك كما ماك بقصني بني ما تذكر بأماكم بيهود اليهود هم اليهود بيهود بيهود إني كما الله يدعى مكشي من لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم كي ولو اتبعت ملتهم ما يحملكم على التعجب العلم بالذي أوتوا نصيبا سن وإن دعك اكباس علمي من الكتاب وهم أينهم آه، رفاعة بن زيد وإخوانه من اليهود أوتوا هزا من التوراة أن باص ابو نتوراة فعرفوا صحة الدين الإسلامي sun san ingancin addinin musulunci sarai وصدق نبيه sallallahu alaihi wa sallam da gaskiyantakan manzonsa amma a haka yashtaro na dalalata suna musanyo bata bata wa huwa al-kufru yastarunaha suna sayo batan nan bil imani sun kummace su bar imanin su su karbi kafirci ai kamar sai su kai haythu jahadu nu'utan nabiyyi sallallahu alaihi inda suka karyata siffofin annabi da suka gani a taurata wa sifatuhu da siffofinsa fit taurata li ibqa'i ala markazihi ta sai ka ciro ka kashe shi waye ne tukuna to حيث جهدوا نقوت النبي صلى الله عليه وسلم tunda an bayyana siffofin annabi ku dubi naga a tafsiri ne ma karanta Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda kada masalahum fi tawrat ومثلهم في الإنجيل ككذا ككذا ككذا wannan aya ce a ciki suka juyar da ita wata masu share ta to amma ba za ta sharu ba duk inda kai da sharewa wani kofi tana nan jahadu nu'utan nabi banda nu'utu wa sifatihi duk da dai nu'utu sune siffofin fit taurat lil ibqa'i ala markazihim don su ci gaba da zama akan shugabancinsu domin in suka ce annabi gaskiya ne sun riga sun karantar da mutane in ya zo za a gaskata shi duka yana nan yana zuwa a roƙe Allah Allah ya kuli gaggawan turo shi saboda in sun yi faɗa da kafirai kafirai na ji musu shi kenan sai ga manzo ya bayyana sai ya bayyana ba a kabilansu ba mamaki maimakon su imani su ma su rigumi kaddara su ce Allah ya sa shi ne mafi alheri a gare su suka ce aka fau ba shi ne ba kaga gane suka yi sun ƙaryata Allah sun ƙayyata siffofin da suke cikin littafin kuma ba komai ba don su ci gaba da shugabanci ai za ka ga yan bidiya abin da ya hana musu su zo su bi sunna shugabanci wani ɗan abu suke samu wanda bai taka karaya karya ba musifa markazai suna cikin wahala suna cikin talauci suna cikin kaskanci amma ba sa ganin kaskanci baina qaumihim yasuduna wa yatafaddaluna suna shugaban kansu, suna suna fifita don an suka ce sun yi imani ta yanzu komai ya koma hannun annabi Muhammad su ba su san ba daraja ce a gare su girma ne a gare su tunda ana darajanta su su ne farko to amma shedan kai girman kai na ta asa tunda ka je wannan ka je ka dawo girman kai ne mu'uzamin abun da ke damun mu a yau ko da rikici ne abu kaga yana marɗe kai kai ka saita shi ya ki saituwa in ka bibi akwai girman kai wannan ba zai iya karyowa ba ibi wannan wannan ma ba zai karyo ba wannan ya zo a murɗe wannan ya zo a murɗe ai ta tafiya a murɗe to harka a murɗe ai ba zai kyau ba wa yuriduna ma'a dalika kuma wai fa nema suke duk da wannan ta'asa da suka yi sun ƙaryata siffofin manzon Allah da ke cikin taurata gashi sun ci gaba da ɗorewa akan kafircinsu akan su na bidiyoyi kuma yuriduna duna ma'azalika an zillu ayyuhal na Sabira. wai kuma ai sai ku ɓace don ai daidai sabilal haqqi war rushdi ka duba yadda suke turo duk wannan batsan nan da wannan tsiraicin da wannan da cakuɗa maza da mata da fito da hotuna da kawo sautin mace a komai a komai agogo wannan kai waya wannan in dai za ka ji sanarwa sai dai mace za ta yi maka sanarwa kuma kan son sautin sanarwa sai an zaba, sai an samu sauti mai dukan zuciya tukuna da hotuna ga sautuka wai ku ɓata ku zama ɗaya su sun riga sun dulmuya wa huwa al-imanu billah shine gaskata Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wannan imani da Allah iman a'malul qulubi ne ayyuka ne na zuci wal amalu bi ta'atihi kaga a'malul jawarihi ana bukatan ayyuka na gababuwa in an yi imani da gaske labudda gababuwa kuma su biyo aiki is'adi lil is'adi saboda rabauta a duniya da lahira wal ikmali saboda kammaluwa wallahu a'lam bi a'da'ikum sallah sarke ko ba ku sani ba Allah ne ya san makiyanku akwai na haru jumlatun itiradiyya tunda ana cikin magana akan yahudawa sai aka dawo ana maganan duk duniya ma ba yahudu kaɗai ba akwai nasara akwai mushrikai akwai akwai ƴan hassada akwai ƴan kaza akwai sai jumla ce wacce ta faɗo a cikin magana ana kan maganan yahudawa makiya ne sun aikata kaza sun aikata kaza ce kai ba fa su kenan ba suna da yawa Allah ne ya san maƙiyan nan naku wahiya ta ta'rida ta ta tattaro ne hannunka mai sanda bi anna إرادة اليهود تضليل المسلمين ناجمة عن عداوة وحسد للمسلمين wato kaman me yasa yahudu suka ki imani da annabi Muhammadu qawlan wahidan adawa da bakin ciki hiya tamilu ta'rida ma'ana ta ishara bi anna iradat al yahudi manufan mutane wurin batarwa tablil al muslimina najimatun ya taso ne an adawati wa hasadin lil muslimina shikenan maganan mu koma inda ta adda aka taso wallahu a'lam bi'adaikum alladhina yawadduna dhurrakum wanda suke son ganin cutuwanku a rayuwar duniya suna burin cutar da ku ta wajen lahiranku Hace kiri-kiri sun tsaya sun tara ƙarfi wuri guda ɗaya kawai gabanmu da su muna bin annabi Muhammadu. وما نقموا منا إلا أن آمنا بالله وبرسوله شنو كوي غابا تكانم duk wannan maganan dukiya maganan wane ne ita ce amma ba ita ce ba ko dukiyar suna son su ɗebi dukiyar da za su yaƙe mu da ita dukiyar su ta ƙare so saboda kana yanzu ya za a yi a zo ƙasar mu a ɗebi dukiyar da za a yaƙe mu da ita yawadduna durrakum suna son kyautuwanku hissan wa ma'anan na kira mudafa durru durrakum ta haɗa duk wani nau'in cuta Cuta ce sai su ƙirƙira cewa su jeho muku su ƙirƙiro talauci su jeho muku su bi su karya ku wala yawadduna naf'akum ba yahudi ba nasari wallahi baya son amfana ko kwata-kwata sirri da wannan in ka ga dama ka rike an kuma kana jira sai an zo an ce an faɗe shi daga gari ka ba kuma kai zaman ka nan ka gani a lahira amma da dai kenta ka gane a duniya ba yadda za a ba yahude kirista baya ƙaunar amfanar da ku kwata-kwata la yawadduna nafakum walidha akhbarakum bihim shi isa ya ba ku labarinsu tun da ba inda za ku je kusan wannan gaban ba a gidan rediyo za a faɗi suna gaba da ku ba gidan rediyo nasu ne ba a intanet za ku je ku tambayo ta ba a yahudawa kaza kaza wannan shirinsu ne don haka nan ku ya faɗa muku gaskiya faman sha a falyumin man sha a falyakto amma falayalumanna illa nafsahu wali za a kabara kumbi littarifohun don kusansu kusan zaman da za ku yi da su ana ruɗanku ku haɗa kai da su ƙarya ce wannan haɗa kan daga gare su ne watajtanibuhum yani litaarifuhum watajtanibuhum kusansu kuyi nisa da su kuyi nisa da makirce makircensu fatanju min makarihim nan za ku samu tsira daga makircensu Ba yadda za a yi ba Yahuda ya taimake ka, mutumin da ke yaƙanka, ya tana makaman yaƙanka kuma sai gashi shi ka gayyato shi ba ka baro. lahiya lahiya daga nan a ba ku makamai a ba ku rubabbun kwamfutoci a ba ku radodi fara da ku ba ta gani komai hayaki ya batar da ita sai da kana su nemi inda suke so su dinga jefe-jefe to sun turo za su taya ku sun zo dai su ga tsaron kuku. da haka nan kaga wanda ya zo sai a ku tsaro dole zai ce sai ina kaza ɗin ku don a gyara shi ina kaza ɗin ku don a gyara shi ya kuke gudanar da kaza to ga mai kyau ina kaza ɗin ku da haka duk a faka sai kam abin da kuke tare da shi ba eh sun san Qur'ani har a gano abin da ke ciki domin sun tabbatar musulmi in ya gane ƙur'ani ƙiransu ya sa ƙari ba su da shi ai kuma sun hana su karatun aiki kuma an ɗebe su kaga duk wanda za a samu abin za a nesa shi sai wanda ya sutale fai dawo sai wanda ya sutale wa'incan malaman da suka ɗauka za su abin su ba su koyar da su wannan ba tunda ba za a zauna a karatu ba a je musu du'a yan aljanna ne su su ba da sadaka su taimaki addini sadakan ma za ka ga matacciya mai cewa a kawo sadakan taliya me ce ce taliya mana sun san kurari fudulu wannan wani fudulu ne ba abin ne ba wani yaro ishe yake ce min an biya maƙudan kuɗi su je za a koya musu yadda ake magana da duniya da yadda ake taryen jama'a da yadda ake kaza inda suka je ma suka kwasa a ƙarƙashin ƙasa da yau sai ga baturen da zo ina ce musu ai daina daga cikin hikimomin Muhammadu sai ice fa bi ayi ala rabbikuma tukazzibu shi isa magana sakace ganuwa ma an maimaita fa bi ayi ala rabbikuma na sau kaza a alqur'ani in yace kaza kaza kaza kaza ko ba aka bane ba a ciki me ya karya babu a ce ga kaza ga kaza ga kaza me ya karya a ciki a ce babu babu babu mutane hankalinsu ina da yake to wannan yana daga cikin hikima ta koyarwa sai da kai su karkashin kasa tukuna ai mana son son qur'ani da ganin tsari malam yaushe su ba nan na zo muku da takardun da suke neman a ba su gurbin karo ilimi a Andalus saraun ɗan sarauniya ko ‘yar sarauniya ce sarkin ya rubuto takarda ana da takardan kuwa duk kun same ta. Ta rubuto tana neman a ba wa ‘yarta gurbin ƙaro ilimi. Allah ya taimaki sarki, Allah ya kaza aka ba komai. Muku Ƙur'anin na malam da muka ɗauka kawai sai muka tsaya muka makare farelan allolan bakwai ne. Iya nan muka tsaya. ko da malam yake ta mai karatu ai ba mu tsaya ya farillan alwala bakwai ne ba sallah ai a ibada ma guda nawa ce babi babi biyar kaga babin farko aqida baharu ne la sahila lahu ladabi baharu ne la sahila lahu akhlaqu halaye baharu ne la sahila lahu sana ka zo kan ibadatu to ibadatu kansu ba sallah kaɗai ba ce ba akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai hajji duk a ciki to sai ka ɗauke sallah ita kaɗai ina hajji ina azumi ina wane ne to gari nawa ka tsallako sannan ga wani babban gari a gaba mu'amalat manzon yana cewa addinu al-mu'amala sanin makirce makirce sanin wulawul sanin ko da ke kyakkyawan mu'amala ce to ba sai ka san mu'amalan ba za ka yi mai kyau kuma da kyau na da son sani shi yasa suka dage lalle musulmai sai an kawar da qur'ani ai sun faɗi cewar ainihin eh, ba zan mutane ba za su daina bin muhammadu ba sai zan da aka binne qur'ani da ƙasa a jarida aka faɗi a mitin su na majalisar dokokin ingila Ina nan damirul isi cikin damirul islam wa bido da jaridan da nan man jaridan ya kawo wani an ne da su qur'ani kwada shi da kafa ɗaya ma yake shi ne kai ɗan ka kwana wannan da kafa sauran da baki na kwallon su amma ai sun fitar da hikimomi an nesa ta mu da qur'ani baka gaba hatta ruwa ake abu da shi sannan a taro a rufe shi idan aka ce wannan doka ne to daga duka wanda sake karatun Qur'ani nan gaba iyaye duka ka suke yi an hana karatun sa sai kuma baɗi me ma gashi nan ana taro ana gudu ana taro ana kulle ko da ba aiki da shi ba nan gaba ƴaƴan ku sun yi aiki da shi sai dai in an warware an fito an tarwatsa wannan shirin da suka yi an shagalar da mutane akan kaza an shagalar da mutane akan kaza an shag da duk hikiman duniya nan tana cikin alqur'ani tibyanun li kulli saboda kana watajtanibuhu fan eh, ko fatanju min makarhi in di ba haka kai ba za ku iya daga matakin su ba watan lili amma kuna shafuɗe da su sun fi kowaye wa kafa billahi waliya sai Allah ya isa mai gidan. mai gidanku ya ce ga yadda za ku yi a duniya ma kana da oga ba ka saba masa oga na ya ce ka ba oga na ne ka ba ba a isa ba sai an yi abin oga na to ai Allah ya isa Allah ya wadatta ya zama shine mai gidan mu ba ga Zubair bin al-Awwam ba hissan wa ma'anan bashi ya danne shi ya ga alama zai mutu ya kira ɗansa yake ka biya min bashi a takaice ce in ka kafa ka je ka rasa yadda za ka yi ka ce mai gida na ya taimake ce har ina son in tambaye shi wai baba waye ne mai gidan nan naka ban faɗi ba sai ce ai Allah Allahu maula allazina amanu kafa billahi waliya kama Allah rabu da dukkan komai amma da ittihadul asbab don wasu sukan rubu kuma ce to ba ruwan shi ma da sababi wannan kuma wauta ne irin tashi lakum zama mai gida a gare ku sa'ata mai duna alaihi ku dogara a kansa wa tufawwiduna umurakum ku jingina kaf harkokinku ilaihi fa kafa billahi nasira mai taimako ya kai mai taimako a ce Allah neman taimako ga Allah ya kai mai taimakawa kuma alaihim wanda zai taimake ku kan yahudu akan nasaran wa ala da ma wasunsu wanda ba a san su ba amma Allah ya san su saboda kanan jama'a fa abuduhu a ci gaba dai masa da'a wa tawakkalu alaihi kuma ku nemi saninsa, ku nemi sanin abin da ya aiko manzonsa da shi. Idan ku ka nemi sanin ku tsaya ku yi tadabburinsa, ku bi abin da ya faɗi, shi dai mafuta. Min allabi na hadu, yi harri sunar kalima amma wa bai, akwai na hau, uku ne ku? Min allabi na hadu, ai, khabarun limubta da, almabu takadur takadirhu, من الذين هادوا جماعة وتو جماعة من الذين هادوا كذا جماعة شيل لعبة شيل مبتدا جار دم جرور يا رافين جا جماعة من الذين هادوا جماعة يحرفون الكلمة cikin Yahudawan wannan akwai wasu jama'a kaga a fili kungiyoyi Allah ne ya san su Allahu ya alamuhu ina kabarin ƙungiyar masu masoniya ƙungiyar club club lion international club da irin menene rotary da irin da irin da irin sai dai in sun yi tafiya su kan canza shi in sun tafi tafiya su canza sunan in sun ga an gano sunan sai su canza shi shekaru ɗari hamsin wane ne sai su canza sunan je a ebo samari daga makarantu a ce ga wata ƙungiya ta duniya. To, ba tuna. To kaga minan ladina hadu ɗin jama'a. Akwai wata jama'a, wata ƙungiya, funal kalima suna juya kalma amma ayyukan Ayyukansu kenan. ko daga cikin ayyukansu tun da ayyukansu da yawa wa min dinnan taba'idiyya, kaga ba dukan yahudu ne ba wasu sashi ne daga yahudu tsinannun masharantan yahudu ba su na ke ta mene protocol protocolato sai komai to to kaga mutum ya shiga ciki ne zai ya kula yana kallo ana kashe jama'ansa ga barayi kana kalla ke kyale su su ke taimakonka ga kaza su ne ke maka kaza ga kungiya ga tan ta taso kamar za a rushe ta shi ga ta aka rushe ta mata ka rasa kan yadda aka yi ƙulle-ƙullen amma qur'ani ya faɗi a akai kuma kawo ce iyaka ko da yake kai lauya ne to ka kai lauya ne za ka kare kanka hmm? za ka kare kanka duk inda za a je mu ma Allah zai kare mu sai dai lokacin da zamu faɗi muna son lokacin faɗin in muka faɗi ya faɗi ko an mutu ba damuwa amma yanzu muna nema mu kyankyasa wasu su gano inda aka sa kai amma dai magana kuna ji tabbas daga cikin maganganun da ke na nuna muku tabbas jama'a akwai wani abu da baku ku sani ba ba kam ika ta kai kusa ko ba komai karatun zai samu ku tushen bincike to yanzu ina za mu samu littafan da za mu yi akwai ko da misalin wannan littafi al'ajani haɗin nan a salafa. mallan ta tattara abin da ya shafi kirista in dai ne na duniyan turai ta yamma littafin ya taru shi tun da kaga ya haɗa boko ya hadu mulkin mallaka ya tattaro mission ya tattaro wannan security abin nan ainihin mustashirikuna masu yawon bincike na ƙasa suna binciken ƙabila suna binciken kaza suna binciken kaza wani ma in aka ganshi sai ya fara kirga fara ya je kasa kaza a Afirka yau ga wata fara ya samu duk cikin farin da ya gani ba irin wannan. To ko a wannan kududdukin kadai za ka yi ga fara daban-daban yake to kaga wannan fara ta kafa ba ce kaga wannan ta kafa ba ce amma wannan faran a Najeriya kadai na ganta. Sai ta rana hmm, Najeriya garin baiwa. Ba fara yake nema ba. Ha, mai faran. garin faran yake nema shi garin ne yake so ya karɓa su Da faran yake nema ba to irin wayannan za ka same su a gidajen sarakuna za ka duk ƙauyen ka je za ka same su duk dajin duniya ka je za ka same shi na harbe harbe sai na harbin zan sai yana koya ma ga yadda za ka ga harbi in ka samu kaza za ka yadda za ka kama zo ga yadda za a ya iya karko ka gaisu a bakin rafi suna kama kifi wai zai yi na miya ne alali na karanta ƙasar ne tsam to wannan sai ka ga baƙi sun zo suna aikin ƴan gari akwai ƴan garin da suka buɗa musu in ka dubi tarihin sun zo da shekara nawa kafin mishan su leƙo bayan mishan sun shiga sun fara gine-gine sai ga 'yan mulkin mallaka da tankoki aiki ɗaya suke to saboda kanan haka Comment ɗin tabaidiyya jama'a ne ga sun a ko na koma ciki ne ma. Na koma ciki to ne ko? Lamba na ko min alladhina dai hadu saka ce za a kaddara kuma ta jama'atun yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi ay hum min al-yahudi alladhina yuharrifuna al-kalima masu canza magana an mawadi'ihi والكلام هو كلام الله وانا يحرفون الكلام اي وانا مغنى مغنى الله نسوكي تنظر في التوراة وانا بي بلي كافن سبا زي بلي كافن وان وتعريفه بالميل به عن القصد او بتبديله كود مسلم ياشي ما جبا وتغييره تبديلا للناس wa ib'adan lahum don nesa ta su an haqqi al matsalubi minhum al bihi wanda ake neman su da imani da shi wan nutqu ainihin wannan nutqu wal'amalu bihi ana so su faɗa ana so su yi aiki da shi wa yaquluna lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kufran wa inadan saboda kafircewa da shi don yi masa taurin kai sami'na wa asaina ai shi kenan taurin kai nan ku kalla qala ibnu abbas radiyallahu anhuma innahum kanu yaquluna sami'na qawlaka wa asaina amraka mun ji maganan kafarai mun gane abin da kake so a yi amma mun saba da za su tsaya a kansu kaɗai sai suka zo suka koya wa yaranmu yau wannan sami ina wa a sai daɗi na mala an cika shi a cikinmu kar ma ka tafi da nisa kila in ka tafi tsakanin malami da ɗalibansa tsakanin ‘ya'ya da uba ma haka ke yanzu sami ina wa a sai na ne go sami ina wa a sai na ya aka yi muka ɗauka ya muka yi muka bari ya shiga cikin ‘ya'yanmu a to ai da tsaya ma ya shigo tun da an ce yanzu baka da ikon hukunta ɗanka yan ka hukunta ɗanka za a kama ka musamman manya-manyan mutane ma saboda kai talaka duk za zaka ɗanka wa ruwan kuwa da kai amma kai babba kana taɓa ɗanka kana takurawa yakka ba ku takura ne ba kana son ta gyaro nan ta ce za a zo a kama ka ce ka ci zarafinta. ranar nan da aka kwace da sun rabu aka ba ta wata ran yaje kawai da shi kira ko mu aka kama shi sai da wajen wata uku ta dan shi amma da to me kai me ya kai ita duk wannan matan kana ba su ishe shi ba ba ita ba baturiyan ba ok ta nan ce ta tafi can a to malam me zai kai ka kamar ɗanka ya tafi ai ko ɗanka ya za ka je je amerika ta fasa kwana kaza in ka je kullum ka yi min waya kwas ɗin da kuke kuna gamawa maza dawo gida a'a na so zan yi aiki ce ba a nan ba dawo gida ai eh, noman barkono za ka koma almuhimmu ka iya wannan aikin amma ka dawo noman barkono zan yi tunda barkono na tsada noman albasa za ka yi amma wannan kwafin na son ka yi shi ko nawa za a kashe masa nan kashe maka su amma ka dawo ina wa asaita hmm? ato iya suna da lalama suna da gazal fikiri za a bi shi kaga ina juya oho yana juya kaza nan ku juya shi suke dan kan amma sai a hankali samina wa afaina to dai ga shi nan dai yanzu waɗanda ba su je America ba ma ba ka muke zaune da su samina wa afaina za ka zauna ka ce kila kana da mata hudu ka tara su kai musu bayani kai musu bayani kai musu bayani in ka gama kai ka ce wannan ayan suke kama ka sami ina qaulaka wa afaina amraka sai wanda wutan ta ƙona, mafi yawa wutan ba ta kona kowa. shi isa ganewa za ta yi wahala amma duk wanda wutan ta kona ya san wannan matsalar da in ka je ka koma ka kalli matsalar ɗan shekara sittin ta kallo ku ka ga tsakaninsu da mamanku irin yadda suke zaune da irin yadda ake gudanar da al'amura kai ma baka san yayin da kake yin yadda mamanka take yi ba gaban shi tunda wani gwaninka ne a je a kan ayi murya kafa a lankwasa a yi ɗa'a ga dukkan komai yanzu babu sai dai a yi girki ta cika ci ka tafi aiki kai maka tafi aiki kai wayanda ba su kai aikin ba ma ba mala ba daɗi ake ba zaman tsiya ake ka cuce ni yi ma da ka sabo min aiki ko sharar kan titi samo min Wasu wasma gaira musma'in to shi ba yake na biyar ko wa ni bin abbas radiyallahu anhuma anna muradahum manufansu da min qaulihim wasma ghayra musmai Ai isma la sami'ita kaji abinda da ake faɗi amma ba za a jina ka ba ba kada Allah ya ji yadda kai sami'ita la sami'ita ghayra musmai Ai la asma'aka Allah wara'ina وهي كلمة ظاهرها ظاهر انت انها من المراعاة دجاكيا وجرا جرام جرام وباطنها الطعن اما اتك انت في رسول الله اذ اليهود يعدونها اي من الرؤونة سنة كيجا تدجاكيا رسول كين رؤونة يقولون انها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صبا آه، آه، ويقولونها لرسول الله يقولونها لرسول الله سنا فإن كو ذن الله صبا له كنا وشتم له قبحهم الله كبير يا مصر ولعنهم وقطع دابرهم يا الله كتم وكي كتوتوسو Dalla ka ganar da musulmai ya Allah ka haɗa kan musulmai. A yi musu taron zinge ta ko'ina a rufe su da jifa. Amma ai son so mai son so ga alamomi nan sun fara zuwa. Lokaci ya yi, inda ahalus sunna za su yi yunkuri, a su nuna su ahalus sunna ne. Su mutu ba matsala ba ne ba. Wa ƙauluhu ta'ala layyan bi alsinatihim lankwasa juyar da harasansu wa anan fiddini ai yalwuna alsinatahum suna juya harshensu bil ya allati yasubbuna bika. su zo da kalmar da za su yi zagi da ita hatta lata zahara alaihi ga su da tsoro ga sharri ga tsoro ta yanzu sun miƙe kafa wa yata'una wa بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا أي انتظرنا جرام سيام سمايم بدل راعنا لكان خيرا له وأقوم كون مجانا داتا في سيتي أي أعدل وأكثر لياقة وأدبا walakin la da haɓar sai dai ba sa faɗin wannan li'anna Allah ta'ala la'anahu shine dalili da za ka yi ba mace ba wanda Allah ya tsina ya kuma aisha hankali wa haramahum min kulli tawfiqi ya haranta musu duk dacewa duk wani dacewa aini muwafaqa bi sababi kufrihim saboda dalilin yawan kafircewansu wa makarihim da muguntarsu fahum la yu'minuna illa qalila ai imana la yanfa'uhum imanin da ba zai musu amfani ba liqillatihi fa huwa la yasluhu akhlaqahum baya iya gyara halayensu idan mutum imani mai kyau ainihin cikakke zai gyara masa halayensa amma nasu imani na da raunin da ba zai gyara su ba wala yutahhiru nufusahum wala yuhayyi'uhum lil kamali ba zai shirya su ba don su kammala fi duniya wala fil akhirah hidayatul ayati abubuwan da ayoyin nan guda uku ke shiryatarwa shiryatarwan waɗannan ayoyi na farko dai bayanu makaril yahud بالمؤمنين بالعمل على إضلالهم في عهد النبوة وإلى اليوم كما صاحب العقل يميز ويفعل ما يناسبه ما كرت muguntan Yahudawa. يهودا بيهودي mugu ne, muguntarsu bil المؤمنين sun yi shirya shiri wa mummunai bil amali ala idlalihim aikin da za su batar da su su dulmu yadda su fi ahadin nubuwati a zamanin annabi ma wa ila yawmi har zuwa kuma hande har yau suna nan akan aikin su abu ne da ya kamata ka bi a hankali kakka je ka fassara da kanka ƙarshen ta kana ya daukan mai kyau ka ce yahudanci ne yau mutane saboda ba su san shirin yahudanci ba duk abin da ya ba su haushi su ce yahudanci ne ba haka ba ne ba yahudanci ba yahudanci ne ba wai abun da ka in an cuce ka ko kuma an yi wani abu da bai dace da kai ba ka ce an yahudanci yana da kyau ka tsaya ka tantance yahudancin nan akwai littattafai da aka rubuta ko da misali ka karya kumallo da haƙiƙatul yahudi musamman ɗalibai ku ɗauki littafin nan ku karanta gashi littafi ne ɗan ƙarabi ƙarshe in ka karanta wannan littafin sai ka dinga ni ya ma ishe ka kai ya wannan zamanin ya ishe ka eh yayi to yayi ziri kaban da yake kasan karatun mu mukan yi na al'umma gaba ɗaya to idan muka ware wata ƙungiya kamar mun lalace kaga an kaga qur'ani in ya dako ya dammara wa'annan sai dammara wa'annan sai dammara wa'annan kaga shine karatun al'umma amma ka dauko guda da sai ya zama shine abokin gaban ka shi kadai amma zai yi kyau a layi zai kawo a irin karatun makaranta da safe irin makarantan ku don kowanne ya kamata suna da makarantar da suke halatta wata ran ka wata ran baka nan rashin lafiya na nan tafiya na nan Eh, haka ma fitin fitintinun duniya wata rana yana nan amma dai ana da makarantun da ake zuwa ana tabawa to a irin nan ya kamata a sashi sai a zauruka a zauruka nan ne inda za a samu dama a kwance dukkan muguntan yahudawa ko kuma daidai gwargwado tun da muguntan da yawa da kan littafi zai ce maka ba su ganuwa yanzu aka ga wannan protocol din akwai shi a turanci akwai shi da larabci wannan protocol din mana masu hikiman yahudawa tarihinsa kansa in ka ɗauko kana maganar tarihinsa sai da suka a tarihi aka ce kai na aka rubuta wannan ya na kuka da wannan maka kai ce kaza ita kakana ne ya dan shi a lokacin kakansa sai ya ɗauko waye shi wanda za a tambaya mutu shi ma in ma za a tambaye shi kakan nasa ma ba karantar da shi shi ba ya gan shi ne daga tun a littafin a tarihin littafin kansa akwai muskila domin in kana karatu za ga duk abubuwan nan da suke gudanawa za ka a ah, to ai kaza ma shi ne to ai kaza ma shi ne to ai hargitsi kaza ma shi ne to haka yana da kyau littafin mun karanta shi a irin inda ake karantawa amma yanzu ya kamata a bar wa kuma masu tasowa su ci gaba da karanta shi amma dai bai hanawa a layi ko ya hanawa wata rana abin na ɗauko shi a karanta kamar yadda aka iya karanta al'ajaniha tunda eh, ajaniha siniyan sa ne tunda shi ajanihatul nakar karɗin an shirya shi ne don manyan ɗaliban jami'o'i ya rubuta littafinsa don kansa na irin ya ba da tarihin makirci tunda shi mutumin ya goge akan makircin duniya to ballantana makircin makircin duniya iya don ya yi rubutu a kan Yahudan kansu, ice musu sunan littafin da Yahudi. To ban kawo shi ba saboda a fara da wannan a karya da wancan. Sannan ya kawo muskilan ilimi, sannan ya kawo yanzu wayannan makaru salasa. Yana ce ba fa kenan ba, ya yi littafi a akan gurguzu. Eh menene asalibul ahmar. yayi bai da kai munafunci da yazo sai da yi manya manya guda biyu munafunci mujalladai manya manya guda biyu to shi akan kusan rayuwarsa akan haɗari yayi ta tafansa. ko shi sunan shi ma wannan adda ta haƙiƙatar yahudu na ji sunan shi har nan da littafinsa yake in ka duba magana abdurrahmanu habannaka na bi habannaka na bi habannaka na gano tafansa. wasu na samu a kasuwa wasu kuma aka fitar min da su tun da littafai ne na duniya tun da an yi shi da shi wannan musamman don koyar da ɗaliban ƙasashen larabawa ba a ce ma musulunci ba su san irin zaman da ake yi da wa'annan mutane da irin kuɗi da ku irin kuma ne na littafi kamata ku biyu shi ya dace shi a gaban ne su karanta shi ya dace kaza ba na jin kuma littafin nan an mai da shi turanci ba na ji ni ne ban gani ba ban ji kuma labari ba to amma littafin ya yi magana ya magana daga farko ya kawo matsala ya warware matsala ya ɗauko duk irin rayuwan irin abin da ake mana a afirka a ƙafashen larabawa a gabacin duniya balle yammacin duniya dukka ya taro na duniya sai ce tushen makirci guda uku wannan yana magana ne akan nasara amma su yahudawa sai yake makaidul yahudi shine mugunce muguncen yahudawa kai to da ka kaga wannan yahudawa ne yanzu wancan littafin an yi shi amma manta inda yake Zai sauƙaƙi Allahumma ghfir bayanu makarar yahudi bil mu'minina bil amali ala idlalihim fi ahadin nubuwati wa ila al ya kira shi ma kirki amma shi wancan mai rubutu a istilahin san yake maka ma kirki to kristo shi ke da shi fi kifayatillah mu'minina Ah, yana magana kan wadatarwan Allah tabaraka wa ta'ala wa mummunai kasu je wani wuri masu tsaya nan wa nusratihi ma yugunihim abun da zai wadatar da su an ya tsalubu zalika min ahadi su nema daga wani gaira rabbihim azza wa jalla komai yana nan auren Allah na uku alkashfu an su'iliyati wa amalil yahudi mummunan manufa da mugayen ayyukan yahudawa iza a rasulillahi wanda ake masa wahayi ba su bashi ba kuma ya zartar mu yanzu da babu wahayi to na hudu al-imanul qalilu la yujdi sahibuhu dan karamin imani bai amfanar da mai shi don bai iya gyara shi ibada wala yanfa'uhu bi hali min al-ahwali akwai dan ينتا شاهده قوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا هذا يصح إن كانت الجملة دالة على شيء من الإيمان أما على رأي أما منذ رأي سوى من يرى أن الكلام دال على نفي الإيمان باص دما كو إيمان بالكلية وأن فلا دليل على أن قليل الإيمان لا ينفع Allahu alam to aka tsaya ko nan eh? ya taba abba ai ya tabo yahuda ba gani wanda ke ce musu jahilai amma philosopher sai fi taba su min haja su da ya fi taba philosophers ko ya tabo yahudawan sai dai waje wajen tasbihi sai zai zo da su cewar shi'a sun yi kama da yahudawa ta wajen kaza sun yi kama da kiristoci ta wajen kaza to sai dai a matsayin tashrihi zai taɓo, ya ma taɓo da yawa amma dai ba musamman ba ai ina da littafi da ya kansu shi ma ya yi littafi a kansu ya yi littafi a kan kiristoci ibnu taymiya baharu ne ya yi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 محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين